da wajen misalin karfe eh, a wani abu da ake tunani bom ne ya fashe a makarantar koyon karatun tsabta da ke kano kuma makarantar kusan a ce kashi saba'in da biyar na ɗaliban gaba ɗaya mata ne kuma abin ya faru ne kamar yadda na samu labari a daidai lokacin da ma makarantar take cikowa 'yan safe suna kokarin tashi yan yamma kuma masu karatun yamma suna kokarin shuwa a lokacin abin ya faru wani irin hari ne wannan da me aka kai shi eh a labarin da ɗaya daga cikin ɗaliban ya gaya min ne an sa bom ɗin ne a cikin wajen fakin ɗin motoci a nan abin ya faru kuma shi ɗalibin ya gaya min cewa duk da shi baya kusa da gurin amma saboda ƙarfin ƙaran ya sa ya ɗan samu tabuwa da aka kawo shi gida. an samu rashe-rashen rayuka? Eh, shi abin da yake gaya min ɗalibin a lokacin ya ce an ga mutane a kwakwance ya baro mutane a kwakwance jina-jina. To bai sani ba jan a lokacin ba a tantance mutane nawa ne suka rasa aikansu ba. akwai wani jami'in tsaro ko wani jami'in gwamnati da ya fito yanzu ya magana akan wannan batun. ai maganar da muke da kai ba a daɗe da afkuwar wannan abu ba to ka ga yanzu ne jami'an tsaro za su kare gurin kuma kamar yadda ka sani wannan makaranta kusa take da wato gidan murtala wanda guri ne da ke tara jama'a so yanzu wannan hanyar na tabbata yanzu jami'an tsaro ma sun kare ta saboda su tantance me za su iya samu na game da wanda suka kai wannan hari. Dama ana kai hare-hare a makarantu a Kano ne? ana kaiwa amma duk wa'anda aka kai a baya an kai ne lokacin ba ɗalibai an ƙona ajujuwa ne kamar guda makaranta uku nake ga hmm. a cikin gari da kuma wajen kano guda ɗaya amma dai ba a taɓa kaiwa lokacin da ɗaliban suke ciki ba